بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد آه، وانا yana tambayar cewa mutum ne ya karbi a ashirin ga watan ramadan hijira a nufsar lalai salam ta dubu da ɗari hudu da ashirin da tara wanda ya dace da sha tara ga watan takwas a watan tara na shekara ta dubu biyu da takwas ta miladiya za mu ci gaba da mu na alkur'ani a cikin surata ali imran kamar yadda aka saba da tambayoyi wannan ce mutum ne ya karɓi kuɗi a banki sai ya siyo mashin wato babur ya bayar da su bashi irin wanda za a za a ana biyansa wata-wata to in idan kasancewa a banki aka karba za ka iya karbar bashin ya halatta wanda yi jagorancin aka ba da bashin kuma ya wakilci ya karbi wani abu ko a biya shi kudin wakilcin idan da kai tijarar da kai kai ba mai ruba ba ce babu laifi don kai ka karɓi wanda ya karɓo wanda ya je ya karɓi bashin banki ya zo ya wata tijara kai idan ka je ka yi mu'amala da shi wannan bai sa kai ka yi mu'amala da riba ɗin ba kamar yahudawa ne suna yin riba suna mu'amala da riba amma wannan bai hana aka yi ai mu'amala tare da su ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya karɓi bashin abinci daga wajen bai yahudi ya bar a silkensa jingina a wajensa to raka babu laifi idan kai mu'amala abinda aka hana kai ka shiga mu'amalar riba ka bayar ko ka bayar da riba ko a baka ko kai shaida ko kai wakilci mm, ko kai wani abu da wanda ya danganci wannan mu'amala ta riba a jingina iri biyu ce akwai jinginar da ake amfani da ita abin da yake buƙatar abin yake buƙatar hidima kamar alal misali mutum ya baka jinginar doka a abin nan kamar alal misali mutum ya baka jinginar saniya to za ka iya ciyar da saniyar ka rinka shan nuna a matsayin jingina wannan ya halatta kai amma abin da ya zama kan cewar amfani da shi zai iya tozarta shi zai iya bata shi kamar riga ko kamar gida ma to wannan ba za ka yi amfani da shi ba sai dai ka rike shi a hannu a matsayin kan cewa jingina ne rakabar tana hannunka akwai yan bayanai da na ci da ne alkawarin kan idan akwai waɗansu ma yi magana akan sha'anin jingina Allah ya kai mu insha Allah akwai yan bayanai don game da hukunce hukuncensa a fikihu insha Allah ko da a takaice ne minti biyu ko uku Allah ya kai mu gobe insha Allah zan yi majara wani yana cewa me yasa in za a fara karanta alkur'ani ba a farkon sura ba ba a fara karantawa da bismillah sai dai a yi a'udhu billahi minash shaitanir rajim wannan malaman ƙura, sun malamai na ilimin karatun alkur'ani sun yi tafsilin yadda mutum zai karanta alkur'ani idan mutum zai fara da farkon sura ne to zai yi inda zai fara karatun alkur'ani zai yi isti'aza zai ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim saboda umarnin Allah fa idza qara'ata alqur'ana fasta'id billahi minash shaitanir rajim idan ka zo za ka karatun alkur'ani ka nemi tsarin Allah daga shaitan tsinani saboda ka inda qur'ani za ka karanta ko farkon sura ko tsakiya ko karshe za ka fara da a'udhu billahi minash shaitanir rajim to idan farkon sura ne shi ma za ka karanta bayan ka karanta a'udhu billahi sai ka karanta da bismillah sai idan suratul tauba ne bara suratu bara'a ita ba za ka fara mata da bismillah ba saboda ba Allah madaukakin sarki da ya saukar da ita annabi sallallahu alaihi wasallam bai sa bai karanta ta da bude bai fara ta da bismillah ba in tsakiyar sura ne kuwa to nan kana da zaɓin abubuwa a nan kana da zaɓin ko kai bismillah bayan kayan isti'aza ko kar kai bismillah duk wanda kai duk daidai ne saboda in ba in ka in kai bismillah ba dan ba farkon sura bane ko ba waje ne wanda ake farawa ake fara gatun da bismillah ba wannan a bisa sahihi kenan na cewa bismillah ba aya bace a cikin alqur'ani eh, a farkon surori illa a suratul naml shine take aya amma a farkon surori ba aya bace kamar yadda yake sahihin magana a matabar imam malik da matabar imam ahmad saboda haka in a tsakiyar sura ne ka karanta kana da zaɓi ko ka karanta da bismillah ko ka karanta babu bismillah in ka karanta babu bismillah ba kai kuskure ba domin wajen ba waje ne da ake yin bismillah ba kamar yadda yake a cikin mushaf wannan eh akwai hadith da yake cewa komai dukkan dukkan wani al'amari da yake da muhimmanci kullu amrin bi balin da yubda'u bismillahir rahmanir rahim fa huwa aqta dukkan wani al'amari mai muhimmanci da ba a sa da karatu da cewa bismillahir rahmanir rahim to yankakke ne ladansa wannan hadisi bai inganta ba hadisin bai inganta ba shi sa aka rubuto shi da ma da lafuzza daban-daban waɗansu suka ce ba ambaci sunan Allah ba waɗansu suka ce ba fara da bismillah ba saboda haka in aka in aka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim an ambaci sunan Allah ballantana kuma ma dai hadisin bai inganta ba eh. idan sallar liman ta ɓaci ya janyo ɗaya daga cikin mamu zai fara daga farko ne ko kuma zai yi dori ne daga inda ya tsaya a ai dori ne bina ne shi yasa aka ce ma ya janyo shi yasa aka ce ka ya janyo wani amma alal misali yana cikin tsakiyar ya yi ruku'u ya dago daga ruku'u sai ya janyo liman a sai ya janyo wani shi kuma ana janyo shi sai fara kawai da bismillah ya karatu ya sake yin wani ruku'un wannan ya yi kari a cikin sallah inda gangan ne ya haɗa sallar ta ɓaci in kuma bisa jahilci ne ya yi to shikenan sai su yi sujada ba'adi bayan sallah in an sanar da shi amma inda gangan yayi dan yana ganin kan cewa wannan abinda da liman din yayi ba daidai bane to ya bata musu sallah duk sai su sake sallah su sabuwa wani na cewa menene gaskiyar wannan magana riko da zahirin nassi shine asalin bata wannan yana daga cikin maganganu masu hatsarin gaske duk wanda ya ce riko da zahirin faɗin Allah da manzansa sallallahu alaihi wasallam asalin bata ne wannan magana ce mai haɗari da za ta iya kai shi ga kafirci sai an nemi shi yayi bayani idan yayi tawili aka nuna masa barnar maganarsa ya ci gaba da iltizami a bisa taurin kai to wannan za a iya hukunci da sa ba zahirin nasi annabi sallallahu alaihi wasallam a shi ya zo da alkur'ani shi ya zo da sunna sannan a ce zahirin abin da ya zo da shi bata ne wato kenan duk abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi ka ajiye zahiri ka rinka neman batini to wannan ai shine ainihin rusa shari'ar musulunci shine batiniya abin da yake kai irin waɗannan mutane kenan da cewa idan an ce ai sallah ba sallah ake nufi ba ana nufin ka san waye limamin ka idan an ce a ba da zakka ba ba da zakka ake nufi ba ta haka duk sai a rusa shari'a ya zamanto mutane suna zaune sai ya zamanto mutane suna awar suna addini amma ba sallah ba azumi ba zikiri ba zakka ba wani abu na shari'a duk kuma wani aiki na sabo za domin sun ce su shari'a wannan duk muhatabar da aka yi na hukunce hukunce wannan wannan ga amawa ne zahirin ba shi ake nufi ba su suka kai zuwa ga lubbun abin irin wannan tawili shine za ka ga suna faɗan abubuwa waɗanda suke masu tashin hankalin gaske kamar a ce an so yayin da Allah maɗaukakin sarki ya ce a kan annabi Musa cewar inna allaha kuma an tadhbahu baqara Allah yana umarta ku yanka saniya sai a ba saniya ake nufi ba na Aisha yanka na Aisha aka ce eh, domin sun ce ba zahirin bin nasi bata ne dole duk wani nasi yana da wani batsi duk wanda ya yi wannan da'awa حقيقة يجير كرامة الله كريا لا يسوي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلما أحس مس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون ربنا آمنا قال الحواريون قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا فاكتبنا مع الشاهدين ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين الله مدوكين سركي يجي فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله يا عند النبي عيسى يفهمشي كافرشي daga mutanensa bani isra'il ya fahimci cewa suna kan kafirci ba za su yi imani da shi ba qala man ansari ila Allah sai ce ina waye zai taimake ni zuwa ga Allah zuwa ga taimakon addinin Allah waye zai taimake ni zuwa ga taimakon addinin Allah da tabbatar da shi qala al hawariyun sai hawariyawa wato mataimaka annabawa kenan al hawari shine mai taimakon annabi wata ran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zaburar da mutane kan su tashi su kai hari wajen yaƙi a lokacin yaƙin ahzab ya zaburar da mutane sai zubairu ya tashi ya sake zaburar da mutane zubairu ya tashi zubairu ibn al-awwam dan safiya dan gwaggon annabi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce li kulli nabiyyin hawari wa hawari wa hawariyi az-zubair kowane annabi yana da mataimaka mai taimako na akan taimakon addinin Allah shine az-zubair zubair ibn al-awwam wato wanda in aka zabar in aka zaburar da su kansu taimaki addinin Allah to masu zabura masu zabura kan su taimaki addinin Allah sune hawariyawa hawariyawa sai suka ce ma annabi Isa nahnu ansarullah mu ne masu taimakon addinin Allah suka faɗa ba kawai da baki ba kuma suka faɗa a ƙudirce a cikin zuci kuma da aikace suka tashi din domin taimakon addinin Allah tare da annabi Isa amanna billah mun yi imani da Allah washhad bi anna muslimun ka shaida ya annabin Allah ya ruhullah cewa mu musulmi ne rabbana amanna bima anzalta suka ce ya ubangijinmu mun yi imani da abin da ka saukar akan annabi akan wannan annabi naka mai girma wattaba'na rasul kuma mun yi biyayya mun bi mun jawo ga wannan manzo mai girma faktubna ma'a shahidin ka rubuta mu ka rubuta mu a cikin masu shaida wato yayin da annabi isa ya fahimci cewa al-ihsas shine fahimta al-istishar kamar yadda Allah ya ce ma kamar yadda Annabi Yaqub ya ce ma ya ce ma ƴaƴansa ya bani yadhabu fatahassasu min Yusuf ya ƴaƴana ku tafi ku je ku je ku nemi fahimtar labarin da za ku ji dangane da Annabi Yusuf to da ya fahimci yasa da ya fahimci ya gane kafirci daga gare su wanda ya nuna annabawa su ma kansu Allah su ma kansu suna lura masu lura ne masu basira ne masu amfani da hankalin da Allah ya ba su ne wato daga bisa al'ada da ya fahimci cewa waɗannan bani isra'il ba za su yi imani ba suna kafirci suna yin kafirai ne sun yanke akan kafirci sai ya ce to ina wanda za su taimaka min man ansari ilallah wa zai taimaka min zuwa ga Allah ai zuwa ga taimakon addinin Allah wannan ita ce marhalar da ake cewa marhalar talabin nusra marhalar neman taimako yana daga cikin marhalolin kiraye zuwa ga Allah da iyar da saƙon Allah da kafa wato tsarin Allah a bayan ƙasa farkon marhala ta farko idan Allah ya aiko annabi shine ya imani sannan ya isar da saƙo a ɓoye da'awar sirriya a ɓoye ya zuwa ga wanda yake ganin alamun alamun gaskiya da wato san alkhairi gare su sannan kuma ya bayyana da'awa ya bayyana kira ya zuwa ga Allah to bayan nan kuma sai kuma ya nemi waɗanda za su taimake shi game da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake zagawa wajen wajen kabilun larabawa da suke zuwa lokacin aikin hajji yana tambayar su yana bijirar da kansa gare su yana cewa waye daga cikin ku zai taimaka mu domin in isar da sakon Allah domin ƙuraishu sun hana ni in isar da sakon Allah idan waɗansu mutane suka dage akan kafirci to sai ka nemi waɗanda za su taimaka akan taimakon addinin Allah domin babu wanda ya san Allah maɗaukakin sarki ina ya ajiye shiryarsa ba wanda ya san suwaye za su zamanto dakarun kiransa ba wanda ya san suwaye masu taimakon annabawansa don haka annabawa suka tashi suka rinka bibiya kamar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rinka yi bai san ga waɗanda za su amsa za taimake shi ba har sai da Allah ya haɗa shi tare da mutanen Madina al-Ansar amma haɓɓa ifa ya je sannan duk kabilu idan sun zo na larabawa lokacin aikin hajji da yake suna tattara ya rinka biyu zuwa kabila kabila hema hema ta ƙabilu yana bijirar da kansa ya zuwa ga wa'annan yana cewa waye daga cikin ku zai taimaka min in isar da sakon ubangiji na to haka ya kamata mai da'awa ya kasance bayan yayi da'awa yayi kira idan ya ga an matsa masa idan ya ga da'awar tasa ba ta tafiya to sai ya tashi ya nemi taimakon waɗanda yake za su ƙarfafa da'awarsa ya nemi taimakon waɗanda za su taimake shi kan ya isar da sakonsa wanda za su ƙarfafa da'awarsa sawawun ta hanyar ƙarfi na jiki ko karfi na abin hannu ko karfi na matsayi da alfarma ko duk wani abu wanda yake zai iya zamantowa abin taimaka ma addinin Allah ne to ka nemi wanda za su yi wannan domin a taimaka ma addinin Allah da su wannan haka yake a cikin tsarin annabawa ga annabi Isa ruhullah shi ma ya zartar da wannan marhala a cikin rayuwarsa ƙarar al to wanda suka zabura ga kiran annabi Isa yayin da ya ce wa za su taimaka min zuwa ga addinin Allah su sune hawariyawa sai suka ce mu ne masu taimakon addinin Allah mun yi imani da Allah kuma ka shaida ya ruhullah cewa mu musulmi ne a cikin wannan akwai tabbatar da cewa mabiyan annabawa ga baki ɗayansu suna kiran kansu musulmi kuma suna sha'awar su zamanto su ma a cikin musulmi ne wannan suna na addinin Allah al-muslimun haka yake a cikin dukkan annabawa haka suke da mabiyansu kamar yadda annabi nuhu ya ce fa in tawallaw faqad ablagtukum ma ursiltu fa in tawallaytum Allah madaukaki na alaihim naba nuhin id qala liqaumihi ya qaumi in kana kabura alaikum maqami wa tadhkiri bi ayati llah fa ala allah tawakkaltu fa ajmi'u amrakum wa shuraka'akum thumma la yakun amrukum alaikum dhumma thumma qudu ilayya wa la tunzirun fa in tawallaytum faqad ilaykum rabbi فما سألتكم من أجر إن أجر إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين wa umirtu an akuna minal musulmi an umarce ni in zamanto cikin musulmi wato dukkan annabawa sakon su kenan da su da su musulmi ne gashi mabiya annabi isa suka kira kansu musulmi saboda haka masu bin addinin annabi isa da suka kira kansu da wani suna ba sunan musulmi ba wannan su suka kirkiro ma kansu asali da mutanen masu bin addinin annabi isa ba masihiyun ake ce musu ba christians shi sa a cikin addini a cikin alkur'ani Allah bai taba kiransu da masihiyun ba wannan ɗaya daga cikin alamomin cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sakon Allah ya zo na gaskiya har a zamanin su suna kiran kansu masihiyun a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam amma annabi sallallahu alaihi wasallam da alkur'ani bai kira su da masihiyun ba sai ya kira su da nasara nasara ai mutanen mabi wato masu bin annasiri daga nazareth ne nasara daga nazareth ne nazareth garin da aka haifa annabi isa saboda haka ana ce masa yaso annasiri ai jesus the nazarene jesus the nazarene wato mutumin mutumin nasira ake ce mabiyansa annasara amma suna ne wanda yake da ake faɗa ba sa son wannan sunan su sunan da suke so su ne kamar yadda hawariyawa suka ce musulmi to amma sai wannan lakabi ya bi su sai Allah yake kiransu da wannan suna a cikin alkur'ani amma a larabawa a wannan zamani ba da haka suke kiransu ba ba da haka suka san su ba saboda haka wanda yake nuna kan cewar sunan da yake na asali wanda tun a tarihi shi ake kiransu da shi da shi Allah ya kira su don ya nuna kan cewar annabi sallallahu alaihi wasallam ba daga wajen mutanen zamanin sa ya san labarin ahalin kitabi ba daga wajen wanda ya bashi labari ne masanin gaibu masanin tarihi baki daya sannan suka ce ya ubangiji mu mun imani da abin da abin da ka saukar mana shine mun yi imani da wahayi mun yi imani da linjila mun yi imani da attaura da duk abin da ka saukar a cikin wannan akwai ikirari da imani ga wato yayin da mutum ya ga ayar Allah mutum ya ikirari yayin da mutum ya gaskata ya gaskata wala'insa ga Allah maɗaukakin sarki ya jaddada imaninsa ya jaddada imaninsa shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam yake a ya ce mafificin abin da ya faɗa shi da annabawa da suka gabace su shine la ilaha illallah ko shi kace la ilaha illallah kana jaddada imaninka to a cikin cewar su amanna an zalta mun bi abin da ka saukar ya mun yi imani da abin da ka saukar wattaba'ana rasul mun yi biyayya ga manzo fashabbi anna muslimun dan haka kai kai shaida faktubna ma'a shahidin ka rubuta mu ya Allah ma'a shahidin tare da masu shaida wato masu shaida da gaskiyar imani masu shaida da imani da annabawa abdullahi dan abbas an daga gare shi a cikin faɗin allah ta'ala faktubna ma'a shahidin ya ce qala ma ummati muhammadin sallallahu alaihi wasallam ka rubuta mu a cikin al'ummar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wato roƙon da suke yi kenan mabiya wato zababbun mabiya annabi isa zababbun sahabbansa masu taimakon masu taimakon sa wajen wajen taimakon addinin Allah addu'ar su shine Allah ya sa su a cikin al'ummar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam domin sanin al'umma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yana wajen su yana wajensu kuma sun gadar da wannan sani ga wanda suka zo bayansu abin ya tike har zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kai har wannan zamanin domin a cikin karnin da ya wuce akwai wani babban fada wanda ya rubuta yanan ya rubuta littafinsa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin bible Muhammad in the bible um, wani babban fada ne na na cocin orthodox ba ma cocin ba ne babu irin su a nan najeriya professor abdul ahad dawud yanan littafinsa ana sayar da shi ba wani abu ne ya sanya shi musulunta ba illa ganin waɗannan bisharar da duba tarihin yadda mabiya annabi isa suka rike wannan bisharar ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da su suka rinka gadar da ilimin ɗaya bayan ɗaya karni bayan karni cikin mabiyansu har ya tike ga har wannan zamani ya san wannan ya kuma bibiyi littafin nasu ya rubuta wannan littafi domin ya zamanto aya ga duk wanda yake zai shirya daga cikin mabiya addinin annabi isa sannan allah ta'ala ya ba da labarin abinda jama'ar bani isra'il suka yi na mummunan nufi ga annabi isa da mabiyansa da mummunan nufin da suka yi so su yi kansu tsire shi yayin da suka haɗa baki suka haɗa ƙarfi tare da sarkin wannan zamani sarkin rumawa da wanda da wato manya-manyan shugabannin yahudawa na shugabannin addinin yahudawa da suke kusa da fadar sarautar sarautar sarkin rum suka hada baki suka yi mummunan shiri ga annabi isa kan cewa za a je a kai shi kara wajen sarki a faɗi kan cewa ai shi ɗan mazinaciya ne ya zo da wani babban ya zo ne ya ziga mutane kan su yi daular rum ta waye ya zo ne da kawo tashin hankali da sanya mutane su fanɗare masarauta don haka babu abin da ya cancance shi babu jaza'in da ya dace da shi illa a tsire shi a filin a wato a gaban jama'a domin ya zamanto izina ga duk wanda yake cewa zai fito na fito ga sarautar rum suka je suka yi wannan shiri suka yi wannan mummunan tsari mummunan shiri suka je aka samu daga cikin aka samu suka sanya wato mai shigar burtu a cikin mabiya annabi isa wanda zai ba su labarin a ina yake sannan aka zo za a kama shi to a cikin dare din da suka zo za su kama shi allah maɗaukakin sarki sai ya ɗauke shi ya sanya kamar annabi isa a cikin ɗaya daga cikinsu wanda shine wannan jasusu ɗin wanda ya je ya tona masa asiri a wajen waɗanda suke masa mummunan makirci shi ma yana daga cikin wanda aka haɗa makircin da shi shine Allah yake ishara ga nan yace wa makaru sun yi mummunan shiri sun yi mummunan shiri ga annabin Allah ga da'awar Allah sun yi mummunan shiri ga addinin Allah wa makar Allah Allah ma yi musu mummunan shiri jaza'an da sakamako ga shirinsu sun yi makirci Allah ma yi musu makirci Allah yana makirci idan aka yi ma addininsa ko aka yi ma mabiya addininsa makirci makircin Allah shine ya nuna maka sakayya akan naka makircin in kana ganin ka iya shiri ka iya kaidi ka iya mummunan shiri to Allah zai nuna maka cewa ya fi ka karfi hmm? ya fi ka sani ya fi ka izza saboda haka sai ka ga shirin naka ga baki daya Allah maɗaukakin sarki ya bata shi ya yi raddin sa ya zama to kai ne zaka fada a ciki ka kwana a ciki to shine Allah ce wa makaru wa makar suka yi mummunan shiri Allah ya musu mummunan shiri sakamakon mummunan shirin su wallahu khairul makirin Allah shine fiyayyen masu makirci duk masu irin iya shiri to babu kamar Allah duk masu iya shiri babu kamar Allah to yana daga cikin shirin da Allah maɗaukakin sarki ya yi shine Allah ya tsirar da annabi Isa ya sanya su mabiyan nasa su waɗanda suke su mutanen nasa da suka yi wannan mummunan shirin ya zamanto kan cewa su ne suka zamanto halakakku to shine Allah ta'ala ya faɗa a cikin yadda ya masa yadda Allah madaukakin sarki yayi wannan yaƙi ga Annabi Isa da kuma da'awar Annabi Isa da kuma waɗanda suka bi wannan da'awa da kuma akibar waɗanda suka yi wannan mummunan shiri mai ta kasance na'am قال الله بك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم الخاسرين وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك يا عند كتنا يا عند الله يجي وكما وانا إذ na barf ne na wa makar Allah Allah ya makirci yayin Allah ya musu wato sakamakon makircinsu yayin da yayin da Allah ya ce ya Isa ya kai annabi Isa inni mutawaffika ni mai karɓar ranka da jikinka ne wa rafi'uka ilayya mai ɗaukaka ka ne zuwa gare ni wa mutahhiruka kuma mai tsarkake ka ne min ladina kafaru daga wanda suka kafirta wa ja'ilul ladina taba'uka kuma ni ni mai sanya waɗanda suka biyayya suka bi ka ne fawqal ladina kafaru saman waɗanda suka kafirta ila yawmil qiyama har rana alqiyama thumma ilayya marji'ukum sannan ya zuwa gare ni za a dawo da ku fa ahkumu bainakum sai ne hukunci tsakaninku fi ma kuntum fihi tahtalifun a cikin abin da kasance kuna sabawa da juna a cikin sa fa ammal ladina kafaru waɗanda suka kafirta fa u'adhibuhum azaban shadidan fid dunya wal akhirah zan yi musu azaba azaba mai tsanani a rayuwar duniya da kuma a lahira wa ma lahum min nasirin babu mataimaka a gare su wa amma alladhina amanu wa Aminu salihat wa amma waɗanda suka yi imani suka yi aiki nagari fa yuwaffihim ujurahum to Allah zai cika musu ladaddakin su wallahu la yuhibbu zalimin Allah baya son mutane azzalimai wannan shine makir shine shi shine shirin da Allah madaukakin sarki ya yi musu mummunan shirin da Allah ya yi musu yayin da suke ma isa shirin su kashe shi su kunyata shi a tsire shi sai allah ya yi wahayi ga annabi isa ya ce ya isa inni mutawaffika ni zan ai inni qabidun ruh in inni qabidun ruhaka wa jasadaka kama yadda shekhu islam ibn taymiya ya fassara wannan kalma wannan kalma inni mutawaffik tana da ma'anoni guda uku ma'ana ta farko alwafa shine mutuwa wanda yake shine zahirin magana Allahu ya tawaffal anfusa hina mautiha Allah yana kashe rayuka yayin da suka zo mutuwa qul yatawaffakum malakul maut alladhi wukila bikum kace mala'ikan mutuwa zai dauki rayukanku zai kashe ku mala'ikan mutuwar da aka wakilta a kanku zai dauki wato shine shine yake kashe sannan Allah yake cewa walau tara idh zalimuna fi idh zalimuna fi ghamaratil maut walau tara idh yatawaffa alladhina kafaru al malaika ina ma zaka gani yayin da mala'iku suke kashe waɗanda suka kafirta suke ɗaukar ransu so da asalin ma'anar ɗaya daga cikin ma'anonin alwafa daga fi'ilin tawaffa shine qabdur ruh ɗaukar rai da mutuwa mutuwa kenan saboda haka wannan yana nufin cewa kenan in aka ɗauka a wannan tafsirin ne Allah ya ce in inni mutawaffika Allah ya ce ma Isa ni zan kashe ka zan ɗauki ranka ma'ana ta biyu na alwafa shine bacci shine bacci Allahu ya tawaffal fusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha Allah yana ɗaukan rayuka yana kashe su yayin mutuwarsu yana kuma kashe su wallati lam tamut fi manamiha da kuma wadda bata mutu ba Allah yana kashe su fi manamiha a cikin baccinsu. wato bacci shi ma ana kiransa mutuwa kamar yadda zahirin wannan ayar ta ce saboda haka in wannan ma'ana ne sai a ce kenan Allah ya ce ma annabi mu annabi Isa zan sanya ka kai bacci ni ne sanya ka kai bacci ne wanda yake ka wannan ba shi ne ma'anar ba tunda ba bacci annabi Isa yi ba to in ku an ce annabi Isa ya mutu ne Allah ya ce in ni ka zan kashe ka to ai Allah ya ce wa ma qataluhu wa ma salabuhu ba su kashe annabi isa ba ba su tsire shi ba walakin shubbiha lahum an yi an jirkita musu al'amari ne abin ya jirkita gare su suka suka rikice ba su gane ba wa in min ahli alkitabi illa la yu'minanna bihi qabla mautihi babu wani daga cikin ahli alkitabi face yayi imani da annabi isa qabla mautihi kafin mutuwarsa ai kafin mutuwar annabi isa ba kafin mutuwar shi mutumin ba domin kafin mutuwar mutum kowa sai yayi imani ai lokacin gargara kowa kafin mutuwarsa sai ya yi imani saboda haka abinda ake nufi a bisa sahihin magana bisa abinda malamai suka faɗa shekul islam ya yi tambihi a cikin da sauran malamai qabla mautihi ad ya ya'udu ila isa maryam sai babu wani daga cikin ahli kitab face ya yi imani da annabi isa kafin mutuwar annabi isa wannan ma'anar ita ce ta zo ishararta ta zo a cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace yushiku an yanzila fikum isa ibn maryam hakman adlan fa yaksiru salib wa Yaba jizya ya kusa isa dan maryam ya sauka cikin ku yana mai hukunci mai adali yana mai hukuncin adalci ya karya as-salib cross duk inda ya ga cross ya rusa shi ba za a sake bautar cross ba wa yada'u kuma ya daina karban jizya kowa sai dai ya musulunta ko kuma a kashe shi to shine wannan ayar annabi sallallahu alaihi wasallam yake fasarawa da wannan hadisi karshen zamani Allah zai saukar da annabi Isa idan ya sauka babu wanda duk wani dan ahlul kitab sai dai imani da shi ko kuma ya mutu shine wanda Allah yake cewa in min ahlil kitab illa la yu'minu annabi qabla mauti sai imani da shi kafin mutuwarsa saboda haka ke cewa kenan kaga Allah ya ce kafin mutuwar annabi Isa da ahlul kitab za su za su imani saboda haka bai mutu ba kenan bai mutu ba kenan tun da kuma bai mutu ba to me Allah yake nufi da ce in ni inni wafika zan kashe ka yake nufi waɗansu suka ce eh haka yake nufi zan kashe ka amma ba a wannan lokaci ba saboda haka da a tartibin ayar inni rafi'uka ilayya wa mutawaffika Allah ya ce masa ni zan ɗauke ka ya zuwa gare ni sannan kuma zan kashe ka wato daga baya bayan ya sauko da shi ya zo duniya sannan Allah ya karɓi ransa wanda cewar annabi isa zai zo kuma zai mutu ya zo a cikin sahih abi dawud a cikin sunan abi dawud da isnadi ingantacce na hadithin abi huraira cewa annabi isa idan ya zo zai rasu musulmi su masa sallah wannan kadarin ya zo a cikin sahih a cikin sunan abi dawud cewa idan ya dawo wanda annabi sallallahu alaihi wasallam saukar annabi isa ya tabbata a cikin sahihain a cikin bukhari da muslim kuma hadisai ne mutawatira kamar da malamai suke hukunci da bai halatta wani ya shakka a kansu ba duk wanda ya shakka a kan wannan to ya shiga cikin bid'a domin ya karyata abin da yake ce a cikin sunnan annabi sallallahu alaihi wasallam in shubuha ce sai a yi masa bayanin shubuharsa ya gane in ya ci gaba da shubuharsa to sai ya zama to dan bid'a annabi isa da hadisai mutawatira to amma hadisin cewa zai mutu musulmi su yi masa sallah wannan a cikin hadisin abi dawud ne hadithin abin huraira wanda sheikh nasir dinin albani ya inganta shi isnadin su kuma ingantacce ne saboda haka abin da ake nufi shine cewa a bisa tafsirin waɗanda suka ɗauki mutuwa fi ka a zahirin ma'anar cewa Allah ya ce zan ɗauki ranka da ma'anar mutuwa babu tartibi a tsakanin wawo a lugar larabci inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka wannan ba yana nufin bi tartib bane cewa Allah ya ce zan kashe ka sannan in ɗauke in ɗaukaka ka zuwa gare ni sannan in tsarkake ka ba wai tartibi ne ake ba sai mutuwar ta zo sannan ɗaukakawa sannan tsarkake shi domin wawo a cikin harshen larabci daban take da thumma daban take da fa hmm? inda thumma ce sai a ce to da wannan tartibin suka zo amma dan an ambace su a haɗe baki ɗaya ba yana nufin kan cewa sai ɗayan ya zo sannan ɗayan zai zo ba sai suka ce abin da ake nufi babu tartibi a cikin wannan bal Allah ya ce zai ɗauki annabi Isa ya tsarkake shi kuma zai kashe shi zai ɗauki ransa saboda aka ɗaukar ran ba shi ne na farko ba duk da yake shi aka fara an fado a wajen shi aka fara ambato a wajen tartibin waɗannan abubuwa guda uku da Allah ya ce zai ma annabi Isa to dalilin wannan saboda haɗa waɗannan nasoshi ne ya sa waɗansu malamai suka ce to ai mutawaffi yana da wata ma'ana ta daban ta uku wanda ba ma'anar bacci ba ba ma'anar ɗaukar rai na mutuwa ba asalin ma'anarsa a cikin lugha shine istifa'ul haq al istifa karban abu hmm? zaka ce wafaituhu haqqahu na cika masa haƙƙinsa idan ya karba haƙƙin ya karba ya danka zaka ce istaufaitu haƙƙi na karba haƙƙina na damƙe shi shine asalin ma'anar al istifa saboda haka idan Allah ya ce mutu ya kirawo an aka kirawo bacci da ma'anar al-ist al-wafa ma'ana Allah ya damƙi ba tare da ya damƙi ran damƙa ba ta karshe ba wanda za a iya dawo da ita na mutuwa Allah ya damƙi wanda ba zai sake dawo masa da ita ba a cikin rayuwar wannan duniya jikin kuma yana nan cikin duniya shine ma'anar al-wafa. to ma'ana ta uku shine Allah ya damƙi ran da jikin baki ɗaya ya raba su da duniya ba ran za a raba da duniyar ba tunda mutuwa shine a raba ran da duniya amma jikin yana duniya ko tunda anan za a binne mutu? bacci kuwa a raba ran da jiki amma zai sake dawowa to a raba rai da jiki din da duniya baki ɗaya shi ma wafati ne shine wanda aka yi ma annabi isa shi sa annabi isa ya zama to daban da sauran annabawa inda annabi isa allah ya karɓi ransa amma jikin yana nan da babu wata babu abin da ya bambanta shi da kamar su annabi musa wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya wuce ya ganshi a cikin kabarinsa yana sallah sannan ya je same shi a sama ta shida annabi isa annabi sallallahu alaihi wasallam ya same shi da shi da annabi haya a sama ta biyu to shine wannan malamai suka ce hakikatan allah ya ɗauki annabi isa da ransa da gangan jikinsa ya kai shi sama ta biyu shine wafatin da ya masa ɗauke shi gabaki baki ɗaya cancakar daga duniyar da ran nasa da jikin nasa ba wai mutuwa ba ce wannan ba ta zamanto da ma'anar mutuwa ba tun da zai dawo ya zo ya wannan mutuwar jam'an bainan nusus in ka tattara nusus ɗin gabaki ɗaya wannan ce wannan ce ingantaccen ma'ana wannan shine shine shine ma'ana rinjaye ma'ana mafi rinjaye wanda waɗansu wanda malamai ahlul taqiq suka bayyana daga cikin wanda suka bayyana shekul islam ibnu taymiya a cikin fatawa ɗinsa a cikin wajen babin azabar kabir akan tambaya da aka yi masa akan ma'anar wannan ayar da kuma hukuncin annabi isa ce annabi isa allah ya ɗauki da ransa da gangar jikinsa ne gaba ɗaya ka kaf ya kai shi sama tudu dalili na biyu da yake nuna haka shine manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya ce annabi isa zai sauko ya ce ma'anar ya amfani da kalmar annuzul yushiku an yanzila fikum isa ibn yushiku an yanzila fikum ibn maryam hakman hakaman adla har ya bayyana ta inda zai sauko inda al-manarati al-bayda fi dimash, ta wato farar al-manara fara ta masallacin ta masallacin dimash masallacin damascus ta nan zai sauko musulmi sun yi sau za su yi sallah asuba kamar yadda ya zo a cikin sahih kamar yadda ya zo a cikin hadisi sahih sun yi sau za su yi sallah sai annabi isa ya sauko saboda haka da ruhinsa da gangar jikin haka zai sauko daga sama ba ruhin kawai za a aiko ba gangar jikin tana wani waje a ɓoye sai ya tashi da jikinsa da gangan jikin da ran Allah maɗaukakin sarki zuwa kuma shine Allah ya ce ma'ana shine Allah zai masa wannan wafati na daban a cikin halittarsa ba kamar yadda ba wanda aka haifa ka masa haka zalika an yi masa wafati an yi masa wani irin wafati na daban shine aka ɗauke shi da ransa da gangan jikin aka tafi da shi sama shine wanda Allah yake ya gaya masa anan wajen a cikin wannan akwai tasliya ga annabi Isa Allah ya masa wahayi da cewar ga abin da ake masa mummunan shiri to shi kuma yace to ni kuma zan karbi ranka da gangar jikinka sannan ɗaukaka ka zuwa gare ni shine zuwa sama ta biyu Allah anan ya sai anan ya bar shi kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya haɗu da shi a hadithin Isra a cikin hadith a cikin sahih Muslim da sahih Bukhari ya haɗu da shi a sama ta biyu wa mutahhiruka min alladhina kafaru zan tsarkake ka daga kafirai tsarkake shi shine abinda mummunan nufin da suka so su yi maka su tsire ka su wulakanta ka su barka kun san inda ake tsira ko a je a sa mutum da kusa a soke a wato a kafe yan yatsunsa a jikin katako da kafafunsa a jikin katako jinin ya rinka diga kaɗan kaɗan kaɗan har ya mutu haka cikin azaba a tsire shi a jinin da kowa zai gani da duk wanda dan ya zamanto wato izina ga waɗanda duk suka yi abin irin abin da yi to aka so su masa su annabi isa to Allah ya ce wa mutahhiruka min alladhina kafaru zan tsarkake ka daga kafire ba za su sami iko su maka haka ba Allah ya tsarkake shi ba su masa haka ba don haka da suka zo za su yi masa wannan Allah madaukakin sarki sai ya jefa sa ga wani daga cikin wanda ya tona masa asiri suka kama shi suka je suka tsire shi suna tsammanin kan cewa sun tsire shi Allah ya ce wa qaulihim inna qatalna al-masih ibn maryam rasulullah wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin shubbiha lahum da fadin yahudawa da fadin yahudawa duk irin jerin gwanan ayyuka na kafirci da yahudawa suka wanda Allah maɗaukakin sarki yake ya ambata a cikin suratul nisa يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا فبما فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق شيء الله يتجرى الله يتجرى أبو بكر to daga cikin mummuna abin da suka yi wa qaulihim inna qatalna al-masih ibn maryam da Allah ya ce wa ma qataluhu ba su kashe shi ba wa ma salabuhu ba su tsire shi ba walakin shubbiha lahu an rikitar da su ne suke tsammanin sun yi haka amma ba su yi ba wa ma qataluhu yaqina haqiqatan yaqini ba su kashe shi ba barrafa Allahu ilai Allah dauka shi zuwa gare shi wa kana Allahu azizan hakima Allah mabwayi ne mai hikima wa in min ahli kitabi illa la yu'minanna bihi qabla mautihi babu wanda daga cikin ahalin kitabi face sai imani da annabi Isa kafin mutuwarsa wa yawmal qiyamati yakunu alaihim shahida ranar alkiyama kuma ya zamanto zai musu shaida a kan cewa ya isar da sako su kuma sun kafirta to anan Allah madaukakin sarki shine tsarkake annabi Isa da yake nan wa ja'ilul ladina taba'uka kuma zan sanya mabiyanka ya kai annabi Isa zan sanya mabiyanka fawqa alladina kafaru sama da kafirai ila yawmil qiyama har ranar alkiyama mabiyan annabi isa su ne wanda suka bi shi kan tauhidi da gaskata annabcinsa ba su mai da shi allah ba ba su mai da shi dan allah ba ba su mai da shi ɗayan ukun eh, ɗaya daga cikin alloli guda uku ba tun daga zamanin annabi eh, isa har zuwa zamanin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan su ne mabiya annabi isa su ne almuwahidun da akwai su tuli ana ce musu unitarians wanda ba su yarda da trinity ba suna nan kuma tuli kafin zuwa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam har zuwa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam akwai wa'annan mabiyan nasa allah ya fifi allah ya ce zai sanya su sama da kafirai sama da kafirai allah kuma ya sanya amma bayan zuwan annabi isa to wanda suka ba annabi isa su waye wanda suka ba annabi isa su ne musulmi bayan zuwan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam duk wanda babu sauran mabiyan annabi isa illa wanda yake musulmi duk wanda ya ce shi mabiyin annabi isa ne amma ya bin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba mabiyin annabi isa ba ne tunda annabi isa ya ce musu wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismihi ahmad in gaya muku in ba ku labari na farin ciki cewa annabi zai zo bayana sunansa ahmad saboda haka duk wanda bai karbi bai bi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba ya karyata bishara annabi isa duk wanda ya karyata bishara annabi isa ba mabiyinsa ne. saboda aka baya cikin wanda Allah zai ɗaukaka su don haka ɗaukakawar mabiyan annabi isa ya cike ne zuwa zamanin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ne kuma sai Allah ya ɗaukaka musulmi suka zamanto sama da duk wanda suka kakace ma annabi isa haka zalika daga lokacin annabi isa wanda suka wanda suka yi da'awar wanda suka ba annabi isa Allah ya fifita su sama da yahudawa Allah ya fifita su sama da Yahudawa domin Musulmi suka kafirce ma annabi Isa suka ce ci dan zina ba su yadda da shi ba a suka yi kokarin kashe shi to Allah ya fifita mabiyan annabi Isa sama da Yahudawa ila yau yawmin qiyama kuma har yanzu muna gani yanda Allah madaukakin sarki yake a Yahudawa wulakantattu ne kaskantattu ne yanzu wannan marar da ta zo ta juya Allah madaukakin sarki ake ganin kamar Allah ya ba su izza wannan liyaqdi Allahu amran kana mafhula dan Allah ya hukunta al'amari ne wanda yake zai yi shi ya tattara su ya tattara karfin su su zo wannan su zo kasar su zo kasar Qudus wadda ita ce wadda ardul anbiya ita ce ardul jihad a nan ne za a yi ba ta kashin karshen zamani dujal ya fito ya jagorancin su sannan annabi isa ya sauka ya jagorancin muminai sannan annabi isa ya kashe dujal ya kashe mabiyan dujal saboda haka sun tattaru a nan ne domin su zamanto ansarud dajjal domin zamanto an sarawan sau da haka muminai kuma suna nan suna jiran annabi isa ya zo su ne ansarun masu su ne su ne hawariyawa na gaske ansarawa mataimakan annabi isa ruhullah wanda in ya sauka da shari'a annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam zai aiki a ƙarshen zamani wannan abubuwa za su zo sun tabbata a cikin hadisai ingantattu tana daga cikin alamomin sa'al kiyama wa innahu lil ilmi wa innahu la ilmun lis sa'ati fala tantarun biha Allah ya ce dangane da annabi Isa lalle shi alama ne daga cikin alamomin tashin alkiyama dan haka kada ku hukunto gare ta yayin da annabi Isa ya bayyana ya sauka to yana daga cikin alamomin tashin alkiyama kamar da nassin alqur'ani ya faɗa kafirci ne ai sarka da suke sawa a wuya kafirci ce bautarsa suke salib bautarsa suke wannan sarkar da suke sawa wannan cross din bautarsa suke ka karanta iconoclism iconoclism yadda ya shigo cikin addinin kirista farkon lokacin da suka fara bautar salib kenan shi yasa a cikin kisar kamar yadda zamu gani ibn ishaq a cikin kissar ya kawo cikin abubuwan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu inkari yayin da suka zo kirista shine kan cewar suna cin alkhinzir suna bauta ma a cross sannan suna cewa annabi isa dan allah ne suna cewa shi ta duka falafa ne allah ya ce kuma ilayya marji'ukum sannan gare ni za a dawo da ku fa ahkumu bainakum mai hukunci tsakaninku wato rana alkiyama kenan fi ma kuntum fihi takhtalifun a cikin abin da kuke sabawa ba wanda ya kai su sabani waɗansu su ce annabi isa dan allah ne waɗansu suka ce a'a ba shine dan allah ba shi kansa shine allah waɗansu suka ce a'a ɗayan alloli guda uku ne waɗansu kuma suka ce akwai abin nan wato allahut wato wai jinsin allah shine ya shiga cikin annasu ya shiga cikin jinsin mutum ta'ala Allah amma ya kawo zalimu nuna uluwar kabira duk wannan sabanin da suke yi ranar alkiyama allah zai hukunci tsakanin su da wanda suke cewa wanda aka kashe annabi isa ne da wanda suke cewa ba annabi isa bane wanda suke cewa a shi aka kashe amma aka dawo da shi ransa ya dawo ya tashi daga cikin kabarinsa bayan kwana uku har suka je suka yi rami a saman kabarin aka ce ga ta inda ya tashi ya tafi sama da duk dai wayannan ta abubuwan da ake yi duk gabaki ɗaya duk magana da wanda ma mu sani da wanda ba mu sani ba Allah shi ne zai hukunci ranar alkiyama a cikin duk wannan sabanin hukunci kuma zai bayyana ranar alkiyama saboda haka kada ka tada hankalinka kada ka yi hankolo kada ka rinka cewa kada ka yi kawazuci hukunci na nan zuwa kuma hukuncin na Allah ne ba zai zo ba sai lokacin da Allah ya so shi duk kokarinka duk bincikenka ba za ka taba sanin yadda hukunci yake ba sai ranar alkiyama a sannan Allah madaukakin sarki zai zai wannan hukunci fa amma in Allah ya hukuncin to mutane za su zabo kashi biyu Allah ya ce ga kashi na farko shine fa amman ladina kafaru wanda to kaga wanda suka zama to kafirai suka kafirta fa u'adhibuhum azaban shadida zan musu azaba azaba mai tsanani fi dunya wal akhirah anan rayuwar duniya sannan kuma a lahira tun anan duniya Allah zai so mu azabtar da su akan kafirce mu annabi Isa da su. shine irin yahudawa irin azabar da Allah ya rinka musu wa yata'azzana rabbuka la yab'athanna alaihim ila yawm al-qiyamati man yasumuhum su'al azab yayin da ubangijin su ya sanar da su cewa zai ta ka tuna yayin da ubangijinka ya sanar da su ya sanar da su cewa zai tayar musu zuwa ga ranar alkiyama wanda zai rinka dandana musu mummunan azaba shine irin mummunan azaba da aka rinka dandana mai yahudawa a cikin tarihin su wanda duk wanda ya karanta tarihin su ba abin da zai gani in ba irin wannan ba an musu azaba a spain an musu azaba a portugal an musu azaba a birnin kudus an musu azaba a kasashen europe an musu azaba a rasha kuma allah ba zai gushe ba yana sanya wanda zai rinka ɗanɗana musu yana gana musu azaba har ranar alkiyama wannan ta daga cikin ma'anar wannan ayar allah ce wanda suka kakirce ma annabi isa allah zai musu azaba azaba mai tsanani a nan duniya sannan kuma ga ta lahira na nan tana su wa ma lahum min nasirin babu mataimaka a gare su ba za su samu mataimaka ba ga idan idan annoba ta barke a cikin kasashen Europe alamar cewa ana neman sauki daga Allah shine aje a kashe Yahudawa in dai an in aka in aka ga annoba ta barke ko aka ga ana ana ta yaki ana ba a samun nasara sai a ce to ai dan an yi sake da kashe makiya almasihu ne aje a kashe su dama suna da kwatar suna da sabon garin su can suke a tattare a nan wajen geto ake ce ma wajen to sai a je a ta kona gidajen su ta mutuwa ba mai taimako ba wanda zai taimaka musu ba wanda zai zo ya ce ku kyale ya gudu wanda ya zo shi a kyale shi ma sai a haɗa shi da su za ka taimaka ma wanda Allah ya fushi da su haka Allah ya sallata mai guda a abarar tarihi wannan bambancin da aka samu bambancin da aka samu daga farkon karnin da ya wuce daga 1907 lokacin da aka yi zionist da abin nan a tun daga kes ɗin a wannan despo a ya sunansa wannan wannan dan jaridar ba yahudi ɗan jarida da aka kashe shi a faransa a ƙarshen wancan ƙarni da zionism da suka zo a harkar zionism ta zo ta yi ƙarfi shine abubuwan suka so canza har aka zo suka samu ƙasa tasu abubuwan suka canza wannan ba za ka taɓa kamanta shi da abin da yake shine jiddidin a cikin tarihin su gabaki ɗaya ba shi ma wannan kamar yadda na ambata Allah maɗaukakin sarki ya kawo shi ne domin wata hikima saboda Allah ya tabbatar da abin da ya riga ya shirya tsarin Allah ne zai tabbata amma ba wai alƙawarin Allah ya sauƙaƙa bane ya ɗauku ya warware a kansu a'a azabar Allah mai tsanani ga wanda suka kafirce ma annabi Isa da sauran annabawa su ne Yahudawa tana nan ba za ta gushe ba wa amma na amanu wa amilus salihat wanda kuma suka yi imani suka kyakkyawan aiki fa fihim ujurahum Allah zai cika musu ladabbakin su wallahu la yuhibbu zalimin Allah ah, Allah baya son mutane wanda suke azzalimai na'am ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممترين الله يجي ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم wannan shine muke karanta muke tilawarsa a gare ka ya annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam min al-ayati na daga ayoyin Allah wato abubuwa da suke nuni a kan gaskiyar sakon Allah wa dhikril hakim da kuma ambato tunatarwa mai hikima mai gwaninta a ciki Alƙur'ani ne shine wannan duk sifofi ne na Alƙur'ani, wato wannan abin da ake kissata maka ya rasulullah na abin da ya faru ga annabi isa tun daga haihuwarsa tun daga haihuwar mahaifiyarsa har haihuwarsa har ayoyin da ya zo ya suka bayyana a hannunsa da abin da ya faru tsakaninsa da mabiyansa da wanda suka kafirce masa da kuma yanda Allah madaukakin sarki ya ɗaukaka shi da kuma yanda Allah madaukakin sarki ya alƙawarin sanya jaza'i mummuna akan wanda suka kafirce masa da kuma yanda ya alƙawarin zai sanya kyakkyawan jaza'i ga wanda suka bi shi wanda su ne al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma Allah ya tabbatar da wannan ya makkana su a bayan ƙasa ya kwace mulki daga wajen nasara suka suka bar kasar sham gabaki ɗayansu ta zamanto kasar musulmi suka tafi rom rom ɗin ma a lokacin abin nan hedikwatar tasu ta kustantiniya ita ma bayan shekaru allah maɗaukakin sarki ya kwace ta daga hannunsu duk wannan ishara ne ga cewa alkawarin allah da ya faɗa gaskiya ne to shine allah ya ce wannan yana daga cikin muna muna karanta maka shi ya ya rasulullah na daga wato na ayoyin allah da kuma kyakkyawan da kuma ambato wanda yake min hikima shine alkur'ani wato wannan daga alkur'ani ne ba tatsuniya ba ce ba littafin waɗansu ne aka je aka rubuto ba a'a ayoyin Allah ne da kuma hikimomi da kuma ambato wa'azi mai hikima wanda Allah maɗaukakin sarki ya wahayinsa kuma yake karanta maka shi Allah ya ce inna matala Isa inda Allah to misalin annabi Isa a wajen Allah ka matsali Adam kamar misalin annabi Adam khalaqahu min turabin shi annabi adam Allah ya halice shi daga turbaya tun qala lahu kun fayakun sai Allah ya ce masa kasance adam fayakun sai ya kasance annabi adam to haka ma annabi Isa ya halice shi daga digon daga cikin daga wato kwan mahaifiyarsa Maryam sannan ya ce masa ka zamanto Isa ya zamanto Isa me bambanci inna matsalar isa a wajen allah mai bambanci tsakanin annabi adam da annabi isa ka kuma dimme hankali idan annabi isa allah ya halicce shi da wannan sifar ya zamanto kan cewa za a ce allah shine ubansa to annabi adam ko me za a ce a kansa sai a ce allah shine ubansa shine uwarsa to don haka misalin annabi isa in wajen ban mamaki ne in ban mamaki ne a cikin haihuwarsa ban mamakin haihuwarsa ba ta kai ban mamakin halittar annabi adam ba saboda haka kowanne daga cikinsu kowanne daga cikinsu mazhari ne bayyana ce ta kudura Allah tabaraka wa ta'ala cikakken ikonsa da yanda Allah yake abubuwansa yanda Allah yake yin ayyukansa shine Allah in ya nufi abu sai ya ce masa kun ka kasance wannan abin sai ya kasance a yanda Allah yake son a yanda Allah yake son saboda haka da Allah ya yi halittar mutum yake sa shi a cikin cikinsa yana tafiya marhala marhala marhala marhala wannan ba gajiyawa bane wajen Allah haka ya zaba ya amma in Allah ya so sai ya ce wa abu ka kasance a lokacin kuma sai ya kasance a wannan lokaci kamar yadda ya ce ma annabi Isa alhaqqu min rabbik to wannan gaskiya ce daga ubangijinsa daga ubangijinka fala takum min almumtarin kada ka zamanto daga cikin masu kokonto kada ka zamanto daga cikin masu shakka akan cewa shin wannan abin haka yake ko ba haka yake ba wato kada ka kai shakka Kan wannan ne malamai suka ɗauki ka'ida cewa duk wanda ya san duk wanda abin da mutum ya sani na daga masailul aqida ka san gaskiyarsa to kuma wajibi ne kai itikadin cewa abin da ya saba ma wannan ƙarya ne abin da ya saba ma wannan batil ne domin Allah ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shine gaskiya daga ubangijinka dangane da annabi Isa dan haka duk abin da ya saba ma wannan kada kai dubi shi duk wani abu ba wannan ba a kan annabi isa a kan duk wani abu na rayuwar annabi isa da haihuwarsa da ayoyin da ya zo da su da kuma lamarinsa ya wajen mutuwarsa da sauransu shine gaskiya duk abin da ya saba ma wannan kada ka yarda da shi haka zalika duk wani abu na masailul aqida a cikin addinin musulunci da kasan gaskiyarsa da nassi kasan gaskiyarsa da nassi to wajibi ne kai itikadin cewa abin da ya saba ma wannan bata ne abin da ya bata abin da ya saba idan kana shakka cewa anya fito ya watakila abin ba abin da ya saba ma wannan watakila su ma fa ya zamanto a gaske su watakila fa su ma fa kirista nan fa suna da nasu fa ya kamata fa abin jika fa tarihi fa a tarihi fa abu ne wanda yake mai zurfi ya kamata watakila ma fa su ma fa suna da eh, eh, eh, abin nan akwai gurgubin gaskiya a cikin maganar su a'a wala ta kun minal kada kai wannan domin abin da yake wajen su ba shi ne gaskiya ba abin da yake wajen Allah shi ne gaskiya wa an wa ma yunabbi'uka mithlu khabir babu mai baka labari irin masani wanda aka yi abin akan idansa wannan ku sai dai ga an je an yi haƙe-haƙe in an haƙo wannan a ce wannan abin yayi kama da wannan wannan abin ana ganin kan cewa in ka ce za ka bi tarihi fa akwai waɗansu wanda ake ce musu da higher scholars wai masana ne waɗanda suke maɗaukaka wai a cikin sanin nasu ma maɗaukaka ne a cikin sanin nasu su waye waɗannan sun fito da wani fannin da suke ce musu da haya abin nan da haya tuzi su abin da suka kai zuwa gare shi shine annabi isa tatsuniya ne ba a yi shi ba tatsuniya ne annabi isa annabi musa ma tatsuniya ne ba a yi shi ba shine wani malamin tarihi kafiri ne irinsu paul johnson yake cewa duk wanda zai ce annabi isa tatsuniya ne ya ce to lalle ya kamata a taɓa a duba hankalinsa domin annabi isa annabi musa akan annabi musa yake magana ya fi ƙarfin hayal imagination zato na ɗan adam ya fi ƙarfin ya halicci shi ana tatsuniya za a yi tatsuniyar gizo za a yi tatsuniyar kotu ka san babu gizo ka san babu kotu to hayal ɗin mutum bai kai ya halitto annabi isa ba ya kawo shi dole ya zama to haƙiƙa ne tarihiyya to in ka ce za ka bi waɗannan ba su da komai hmm? in ya tabi ona illa banna wa inhum illa ya ba abin da suke bi illa zato sai kawai kamo abubuwa suke a cikin duhu shine alhars su kintata su faɗa daga cikin abin da suka kintata suka faɗa suka ce annabi isa ustura ne babu shi wato a matsayinta a binciken tarihi ya nuna kan cewa ba a yi shi ba babu shi to sai zaka bi ka abinda Allah ya saukar shine Allah ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shine gaskiya daga ubangijinka fala takum min al-mumtarin na'am mu karanta wannan ayar فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين الله يجي فمن حاجك فيه تدوان دي مسود كي أكن شأن النبي إيسا من بعد ما جاءك من العلم bayan abin da ya zo maka na ilimi ya rasulallah faƙul to ka ce musu ta'alau ku zo nad'u mu kirawo abna'ana ƴaƴanmu wa abna'akum da ƴaƴanku wa ana da matanmu wa nisa'akum da matanku wa anfusana da kawukanmu wa anfusakum da kawukanku thumma nabtahil sannan ta tsaye ni mummunan addu'ar tsinuwa tsakaninmu da ku fa naj'al la'natallahi 'alal kadibin mu sanya tsinuwar Allah akan mutane wanda suka makaranta wato ga bayani ya zo maka daga Allah wannan na kamar yadda malaman tafsiri suka ce wannan ayar ta sauka ne yayin da kiristan na jiran suka zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam da suka zo suka zo suka ce za su yi sallar su kamar yadda ya zo a cikin kissar ibnu ishaq a cikin sirarsa suka shiga cikin masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku kyale su su yi sallah maimakon su kalli kibla kudu sai suka kalli gabas annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku kyale su bayan sun yi sallar su da suka fito sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musu ku musulunta sai suka ce ai mu mun riga mun musulunta ai mu musulmi ne saboda suna ganin kan su ba mushrikai bane su sun tashi daga wato addinin addinin jahiliya sun karba addini wanda yake wani wa addini daban na ilimi da aka zo da shi daga kasar daga wajen jazirar larabawa suka ce ai mu dama musulmi ne sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce musu ba abin da yake hana ku musulunta face kun ce annabi isa kun mai da annabi isa dan allah kuma kuna cin naman alkanzir kuma kuna bautar cross sai suka ce ah to idan ba dan allah bane wane ne ubansa suka ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam in ba dan allah bane wane ne mahaifin nasa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu shiru wahayi ya saukan masa shine aka saukan masa farkon wannan sura har zuwa aya ta 83 hmm. ya karanta musu wannan aya suka ce to shine Allah ya ce a cikin wannan ce to idan kun yi musu duk wanda ya musu Allah ya ce masa ya rasula duk wanda ya musu da kai akan sha'anin annabi Isa bayan wannan ilimi da ya zo maka wannan bayani da baka same shi wajen waɗansu mabiya addini ba wajen wani littafi da cikin littafai wanda ake rike da shi a wannan zamani a zamanin ka duk wanda ya musu da kai akan wannan to babu makawa illa a zo ai mubahala al mubahala shine shine tsinuwar wanda ya Allah ya tsine ma makalici wato a zo a yi mubahala a fito a zo annabi sallallahu ma'ana wato annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musu idan abin da nake faɗa muku ƙarya nake yi ba shine gaskiya daga Allah ba to tsinuwar Allah ta tabbata a gare ni ku ba ku faɗa idan abin da yake idan abin da nake faɗa idan abin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake faɗa ba shine gaskiya idan abin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake faɗa yake faɗa shine gaskiya to tsinuwar Allah ta tabbata akan mu kuma wanda yake ƙarya a cikin mu Allah ya tsine masa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da ya gaya musu sai ce musu to gashi nan ku zo mu tsini abin nan ku zo mu ku zo mu fita mu zo mu tsinuwa tsakanin da tsakanina da ku suka ce ya rasulullah kyale mu zuwa gobe ya muhammad ya abul qasim kyale mu zuwa gobe da suka je sai suka shawara tsakanin su suka ce kun san duk wanda ya zo ya mubahala da annabin Allah to daga shi har zuriyarsa sun kare babu sauran alkhairi tare da shi saboda haka ku je ku yi sulhu ku ce duk abin da yake so na jizya za ku biya ku koma gidanku salaman salaman shine suka zo suka ce wa manzan Allah suka zo manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito kashe gari ya fito da shi da Ali ibn Abi Talib da Hassan ibn Ali ibn Ali da Hussein ibn Ali da Fatima bint Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace gashi nan ya kira su su ne shine da mutanen gidan nasa yace ha'ula'i ahli ya ce waɗannan su ne ahaliya ya fito ya ce su zo su sai ba su fito ba suka ce a ai sulhu muke so ya rasulullah kisan ta nan a cikin bukhari kamar yadda ya zo a hadisin abdullahi dan a hadisin hudayfa ja al'aqib wa sayyid sahiba na jiran al'aqib da as-sayyid al shine shugabansu su sayyid kuma shine malamin su su su wajen su su 60 ne suka zo ma annabi sallallahu alaihi wasallam ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yuridani an yula'ina suna so su zo su yi masa mula'asi mubahala fa qala ahaduhuma li sahibihi sai ɗayan su yace ma ɗayan la taf'al kada kai fa wallahi la in kana nabiyyan fala annahu la naflah nahnu wala suka ce kada mu yi masa wannan mubahala domin idan idan annabi ne muka zo muka yi masa mula'ana to da mu da ƴaƴan mu gabaki ɗaya zuriyar mu gabaki ɗaya ba za mu rabauta ba har abada qala sai suka ce inna nuqi kama sa'altana abinda kane abinda kane mun baka za mu baka wa ba'ath ma'ana rajulan amina wala tab'athna wala tab'ath ma'ana illa amina ka tayar da wani amintacce ya tafi domin ya karɓo jizya kada ka tura mana kowa in ba amintacce ba sabon annabi sallallahu alaihi wasallam kowa yana kauna a ce shi za a aika sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce na abu ubaida ibn al-jarrah sai ya ce gani ya rasulullah ya ce je ka tare da su inna hadha aminu hadhihi al-umma wannan shine amintaccen wannan al'umma shi yasa na umar lokacin da ya rasu da ya zo rasuwa yake cewa da abu ubaida yana da rai da shi zai sa ya zama to halifa bayan sa saboda abin da wannan hukunci na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi to wannan shine ya kawo kurunkus tare da kirista tare da nasara a zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suka yi gasa sallama sha'anin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam inda suna da wata hujja inda suna da wata hujja a wannan matsayi nasu a wannan makami nasu za su da su bayyana wannan hujjar su ce sai dai su zama to kaskantattu su ba da jiriya inda akwai wata hujja da za ta nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam koyowa yake yi a wani waje ake gaya masa alƙur'anin ba gaskiya ne daga Allah ba inda suna da wata hujja da za su iya bayyana wannan ba za su nuna ba ko ina take kawo ta kuma inda sun yi da tarihi zai tabbata amma tunda babu a cikin tarihi ma'ana ba su ba kuma tunda ba su ba ma'ana shi ne ba su da hujja dan da su da sun yi ta don haka wannan shine ke tabbatar da gaskiyar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda da shi ne surar ta bude hmm? da shi surar dama ta bude cewar Allah madaukakin sarki shine ya saukar da littafi ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukhra mutashabihat Allah ya samu cikin wanda suka yi imani da shi baki da Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت انك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت اللهم وفقنا لقيام ليله القدر ايمانا واحتسابا اللهم وفقنا لقيام ليله القدر ايمانا واحتسابا واغفر لنا ما قدمنا وما اخرنا وما اسررنا وما اعلنا وما اسرفنا وما انت اعلم به منا انت المقدم وانت المؤخر لا اله الا انت اللهم إنا نسألك في هذا المجلس المبارك الذي نتلو فيه كتابك ونتدارسه فيما بيننا ونسألك في هذه الساعة المباركة الكريمة التي تستجيب لعبادك نسألك يا ربنا أن لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شافيته ولا ولا مبتلا إلا آفيته ولا ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة هي لك إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين اللهم انصرنا ولا تنصر علينا وأعنا ولا تعن علينا وانصرنا على من بغى علينا اللهم انصرنا على من بغى واعتدى علينا اللهم انصرنا على من بغى واعتدى علينا اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وسدد ألسنتنا وتقبل دعاءنا واصل سخيمة قلوبنا قلوبنا يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين